الحمد لله الذي رفع بالعلم أقداره وجعل السنة حسنا منيئا وأقام بالحجة ميدان الحق فلا يميل ماء الحواء ولا يضطرب ماء الدجيج والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين الذي أدحر الله به نور الهدى وأذال بسنته ظلمات الردى وعلى آله وصحبه الذين حملوا العلم صافيا وبلغوا الدين وافيا ومن صار على طريقهم وتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد أنقوا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو <clears throat> منا أشرين وتن شوال هجرة ببات أم ببا babba farin النبي مو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا كريدا wato lissafin a kwamitin ganin mai alfarma sarkin musulmi hijira 1447 wanda ya daidai da takwas ga watan hudu shekara 2026 inda muke gabatar da karatu a cikin wannan littafi na shehun malami alƙadi iyat mai suna ashifa bi ta'arifi huquqil mustafa wato warkar da mutane dangane da sanar da su haƙoƙin da ya wajaba akan haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda suke tare da mu wannan shine majalisi na biyar. wanda suke da za su duba al Rabi'u rabi wa ashara fi tashrif Allah ta'ala ma sammahu bihi min Asma'il husna wa wasafahu bihi min sifatihi ta'ala mana alfasulun rabi wa ashara fasali na goma sha hudu a cikin wannan littafi na ashara idan bugun irin nawa ne shafi ɗari biyu da da ashirin ɗaya, ta irin naka bugun fa Ɗari biyu da 292 kai fa naka bugun eh iri ɗaya ne a ba iri ɗaya bane da nawa da da irin wannan nuskar ke amfani sai na zo na canza sai na koma amfani da wata nuskar eh eh ba iri ɗaya bane to duba mana ha gani saboda shafukan sukan bambanta malam ya ce, fi lahi ta'ala a cikin darajantawar da Allah subhanahu wa ta'ala yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bima sammahu bihi da abinda Allah ya kira annabi da shi min asma'ihi wasu sunayen abin abinda ya tattaro wannan fasali bi fusulil babil awwal da fasalin laka na babin farko lin khiratihi fi silki madmuniha saboda ainihin wato tattaruwa wajen zirin nan na da wato ya kunsa da haka alin khirati shine alin dimamu ilaihi da kuma aliltihaqu eh 181 na ku irin bugu ko wanda yake nasu bugun 181 ne wamti zabihi da kuma cakuduwar wannan din bi azbi ma'iniha da idan ruwa mai dadi lakin sai lam yashrahi Allahu sadra Allah madaukakin sarki bai bude kirbi ba lil hidayati zuwa ga shiriya ilastin batihi zuwa ga tsamu ababen da ya kamata mu tsamo wala al fikra sannan Allah bai haskaka tunani ba Listikraji don fito da ainihin wato abin da ya shafi wato don fito da abin da ya shafi wato jauharihi lu'ulu'un bayanin da ya kamata a fito da shi walte katsihi da kuma abin da ya kamata a tsuntu illa inda al sai lokacin da aka kutsa fil labi alladhi a fasalin da ya zo gabanin shi fara'aina malam alƙadi ya ce sai muka ga an nudifahu ilaihi mu jingina zuwa gare shi sannan wa najma fihi shamlahu mu tattaro duk abin da ya kamata mu tattaro sai ce fa'alam ka sani annallaha ta'ala kassa Allah ya kibance kasiran min al-anbiya'i da yawa daga cikin annabawa bi karamatin da karamomi khalaqaha alaihim asalin khala'a Shi ne zara abu kamar yadda Allah ya ce wa annabi Musa fakhala ana alayka ka cire takalminka to da ka sai ya zamanto khala'a yana daga cikin kalmomin da suke suna da ma'ana da kuma kishiyan ma'ana shi yasa akan ce khala'a khala'a da ma'anan alsaqa idan ya lika masa abu sannan akwai khala'a da ma'anan idza labisahu in ya sanya masa abu sannan akan ce khala'ahu idza makkanahu in ya bashi dama akan abu sannan akan ce khalaqahu shine idza rassaka in ya tabbatar da abu sannan akan ce khalaqa khala'a da ma'anan idza qaranahu in ya gwama shi da abu sannan akwai sabbata akwai ittasa sannan akwai irtada kaman sanyawa abu mayafi da ana kiran khala'a da su da haka zai iya daukan khala'a zare abu da kuma kishiyar zarewa shine sanyawa din to da sai ya zamanto cewa khala'aha alaihim Allah subhanahu wata'ala ya sanya wa su annabawa din min asma'ihi daga cikin sunayenta ka su ishaqa wa isma'il kaman sawa annabi Ismail da annabi Ishaqa bi alimin wa halim kaga a siyaqi daya ‘ya'yan annabi Ibrahim Allah ya ce wannan ya ce fabashar na bi gulamin alim, wannan kuma fabashar na bi gulamin halim. A lokacin da kalman al'alim ba tana daga cikin sifa ta Allah subhanahu wa ta'ala ba, da sai ya kira annabi daga cikin annabawan Allah wannan ya ce masa alimun shi ma. Sannan daga cikin sifar Allah wanda yake na haƙuri haƙurin da yake akwai dauriya a ciki akwai alhalimu. sannan sai ya ce wa ɗayan fa basharnahu bi gulamin halim sai maka yi masa bishara da yaro ko ɗa wanda yake akwai haƙuri wanda yake yana da dauriya a ciki haƙurin ne da yake da dauriya a ciki aka ce za a yanka shi kuma ya ce ya yadda an fahimta a yi shi yasa ya zamanto daga cikin sunayen Allah ba a ce wa Allah as-sabiru amma ana ce ma Allah al-halimu saboda kalman al-halimu wajen haƙuri gaba take da as-sabiru ina fata an fahimta to kaga da wannan ne malaman sunna suka ce wato a samu tawafuk na sunaye bai lizimta cewa kuma ma'anar sunayen iri ɗaya kaga Allah subhanahu wata'ala al-alim al-halim sai kuma shi da kansa ya kira wasu daga cikin bayansa sai ya ce mu wannan fa basharnahu bi gulamin alim fa basharnahu bi gulamin halim alim alim halim halim to da wannan ne sai malamai suka ce at-tawafuqu fil ismi a samu dacewa wajen sunaye bai lizumta cewa kuma abinda wannan sunan yake dauke da shi ba shi wannan yake dauke da shi kaga ta fuskar cikar hakuri ba wanda za a kwatanta hakurin sa da na Allah babu ta fuskar cikar ilimi babu wanda za a kwatanta ilimin wa, da Allah subhanahu wata'ala to yadda kaga haka haka wajen as-sam'u da al yayin da Allah ya siffantu daga cikin siffarsa innahu huwa as-sami'ul basir Allah yana ji yana gani haka kuma yace wa dan adam fa ja'alnahu sami'an basira muka sanya shi yana ji yana gani kaga an samu at-tawafuqu fil ismi dacewa wajen me wajen sunaye amma babu talazum a ce yadda Allah ke ji ko yake gani haka bayi su ma suke ji haka suke gani da wannan ne ahli sunna ya zaman wajen ta'amuli da Allah a babun al-asma was sifatu shine duk sunan da Allah ya tabbatarwa da kansa mu tabbatarwa da Allah wannan sunan ko wannan sifa sannan sai mu dawo ɗaya tarafin sai mu ce kuma laisa ka mislihi wa shay'un sunan ne aka samu at-tawafuq amma wajen kaifiyar da ma'anan babu wani wato abu da ya kama da na Allah subhanahu ainihin wato wata'ala wa ibrahima sannan ya kira annabi ibrahim bi halimin da cewa shi ma yana da haƙurin da yake akwai dauriya a ciki inna ibrahim la'awahun warin halim Allah madaukakin sarki ya kira shi da wannan wa Nuhu! sannan ya kira annabi nuhu bi shakurin cewa mai yawan godiya zuriyata man hamalna ma a nuhu innahu kana abdan shakura wa Isa wa Yahya shi Allah daga cikin sunayensa akwai innahu huwal barrur rahim sannan sai kira annabi Yahya ta ya haya, khudh kitaba bi uwa, wa atainahu al sabiyya wa hananan min wa zakatan wa kana taqiwa barran biwalidayhi to haka annabi Isa ya faɗa cewa Mubarakan وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة zakati ما دمت hayya sai ya ce wa barran bi kaga ina mai biyayya ga mahaifiyata sannan kuma shi ma Allah albarru rahim to sai malam yake cewa <clears throat> wa Musa bi karim Allah madaukakin sarki ya kira annabi Musa da alkarim ya ce walamma ja'ahum rasulun wada'ahum rasulun karim cikin suratul dukani cewa ga wani manzo mai karamci ya zo musu daga cikin sunayen Allah akwai alkarimu kaga amma bai lizumta cewa yadda Allah yake da cikar kamalar karamci haka annabi Musa yake ba sannan wa qawi ya kira annabi Musa da cewa yana da ƙarfi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya tabbatar wa da kansa sifa ta ƙarfi Allah da yayi magana akan mutanen annabi Salihu da ya gama cewa falamma da'a amruna najjayna salihan wal ladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna sai ya ce wa min khizyi yawmi idh yayin da bala'i ya zo sai muka tseratar da annabi salihu da wanda suka yi imani da shi sai muka tseratar da su daga kaskanci da wulakancin na wannan wunin sai ya ce inna rabbaka huwal qawiyyul aziz saboda Allah shine wanda yake karfin sa yafi karfin kowa sannan buwayarsa ta fi ta buwaye kowa Allah ya faɗa wani gurin yace wa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi haqqi adawa sun yi girman kai a doron ƙasa wa ƙalu suka ce man ashaddu na quwwa waye kai matsananin ƙarfi Allah sai ya ce a walam rau, ba su gani ba annan da zai khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa ai Allah ya fi su ƙarfi ga bai kore cewa ba su da ƙarfi ba yayin da suke da sifa ta ƙarfi Allah sai ce to ni na fi su ƙarfi ai Ta ga ya tabbatarwa da kansa cewa sifa ta shi alƙawuyi ne da haka wani gurin sai ce ya su nasu ba masalin fastami ula innal ta da'una min dunillahi lan saluku dhubaban wala washtama'ula wa in shi Allah ya san ki duhu min sai ce da ufa talib wal matlub ma qadarullaha inna qadarihi da ƙawuyin aziz sanan su ya haɗa ƙarfin da kuma buwaya haka Allah maɗaukakin sarki yake to kaga sai ya faɗa akan annabi Musa a wancan siyaƙin da ake maganan ya je garin madiyana ɗaya daga cikin 'yan matan nan ba ta ce ƙalat ihdahuma ya a ajirhu ba baba ka ɗauke shi aiki saboda inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al mafi alherin wanda ya kamata a ɗauke shi aiki ya zama ƙarfa sannan kuma ya zama to amintacce ne kaga annabi Musa ya sifanti da sifa ta al yana da ƙarfi shi ma Allah al yana da ƙarfi amma yaushe za ka haɗa ƙarfin Allah da ƙarfin annabi Musa ai babu babu ainihin wato haɗi sannan wa Yusuf bi hafizin alif ya kira annabi Yusuf cewa da hafiz yanzu ba daga cikin sunayen Allah ba fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimina Allah shi ke tsaro to annabi Yusuf ya ce qala ja'alni ala khaza'in al inni hafizun alim kaga shi ma hafizun ne sannan yadda Allah yake alim shi ma annabi yusuf ya kira kansa ya ce adi kaga tawafuk ne wajen wa wajen sunaye wa ayyuba ya kira annabi yu ayyuba bi da mai hakuri wa isma'ila kaga sai ya ce masa Ni'imal abdu innahu awwa inna wajadnahu sabira haka Allah ce mun sama annabi ayyuba yana da hakuri Allah sai ce ni'mal abdu innahu awwa kaga bi sadiqil wa'adi. annabi isma'il kenan yana da gaskiyar alƙawari واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي كما نتك بذلك الكتاب العزيز كما يد للتافع ألا مبوي فرشي دونا من مواد ذكرهم إن أك أنبتيس وفضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ألا يفيفت النبي بأنها الله Allah ya siffanta annabi minha daga ciki fi kitabihil aziz a littafin sa mabiyayi ala alsinati anbiya'ihi akan harshen annabawa bi iddatin kasira da adadi mai yawa ijtama'a lana minha jumlatu wato wanda ya taru gare mu daga cikin ta jumla ba'da i'malil fikri bayan amfani da tunani wa ihdariz zikiri da kuma ambato halatto da ainihin wato ambato id lam najid man jama'a fiha fawqa subayn yayin da bamu samu ba cikin annaba wanda zaka samu yana tara suna sama da guda biyu wala man tafarraga minha lita'adibi faslayn ko wanda ya bada lokaci dan yin rubutu wajen tantance sunayen sama da guda biyu wa harrarna minha muka tantance muka tattaro daga ciki fi hadal fasli a wannan fasalin na hawa 30 sama da sunaye ainihin wato a talatin wanda kuma al'imamu suyuti ya rubuta littafi wanda ya ƙoƙarin tattara sunayen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cikin ƙur'ani sama da sunaye guda saba'in. Amma dai abinda wasu ke ƙoƙarin yi ɗaukar sifa sai su mai da shi ainihin wato suna. Yana fata an fahimta, wala Allah tabbas Allah kama alhama ila ma allama minha kaman yadda ya kimsa zuwa ga abin da ya sanar daga ciki wa haqqaqahu ya tabbatar da yutimma ni'imata cikan ni'ima bi ibanati da bayanin ma lam yuzhiruhu lana al'ana abinda bai bayyana gare mu ba yanzu wa yaftahu galafahu sannan ya bude abinda yake rufe shine malam yanzu zai fara ta fa min asma'ihi ta'ala alhamidu daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala akwai alhamidu ma'anahu shi almahamudu wanda kowa da kowa yake yabo yake gode masa li'annahu hamida nafsahu wa hamidahu ibadu Allah ya riga ya gode wa kansa in ma baka gode masa ba shi ya riga ya gode ma kansa sannan kuma dole sai an samu a cikin bayi akwai waɗanda sun gode masa godiyar kuma dole ko a yi ta bilisanil hal ko bilisanin maqal dole Allah madaukakin sarki zaka ga suratul an'ami abin da ya fara ta da shi alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dil ka da ya gama fadan cewa an aiko annabawa kafin wannan lokacin suka ƙaryata matsaloli suka biyo baya sai yace falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan ta idza hum mublisun sai ce fa qut'a dabirul qaumil ladina balamu sai yace walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala ubangijin ainihin wato talakai laka yana daga cikin ma'anan alhamidu wanda yake ko kowa bai gode mai ba shi ya riga ya gode wa kansa to ka ga in ya riga ya gore wa kansa ba shi kenan an riga an abin nan ba da shi yasa za ka samu wani gurin sai ya haɗa godiyar da wadata kamar ya yi hallabi amanu an fi min tsaye ba ta maka sautu ku ciyar da abin da muka azarta ko da shi wannan kuka aiki kuka samu sai ce wa mimma aka na da kummilan abdi da abin da kuka fitar daga ainihin wato cikin ƙasa sai ce wala ta taimma mulka bita wato kakku haɗa abu mara kyau minhu da abin da yake mai kyau tun fi kuna wa da bi akhirihi illa an mai dufi. ka zo za ka ci yadda abin da kai inda kai za a ba Allah ke sai ka haɗa kawo da kai kafin ka iya karɓa saboda kana jin abin ƙasƙantacce ne wulaƙantacce ne Allah ya ce ka kuyi haka sai ce wa alamu anna Allah ganiyun hamid kaga sai ya haɗa da gina da kuma godiya ta yadda in kai baka gode mai ba wasu sai sun gode mai kuma ƙarshe shi ya riga ya gama gode wa kansa ya sake faɗa cewa walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi abin da ke sama da ƙasa ba na kowa bane nashi ne sai ya ce walaqad wasaina allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah sai ya ce wa in takfuru fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi sai ya ce wa kana allahu ganiyan hamida Allah ya kasance mawadaci ne godajjen da in ba wanda ya gode mai shi ya riga ya yi mai ya gode wa kansa da haka kisar annabi ibrahim da aka zo aka ce masa cewa zai haihu matar tana mamaki cewa ƙalu suka ce mata a ta'adabi na min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal su. sai aka ce musu Hu hamidun maji shi godajje ne wanda yake yana da girman da ko baka gode mai ba ya gode wa kansa ko baka girmama Allah ba tunda shi ya yarda mai girman ne magana ta riga ta kare sannan akwai alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi idni rabbihim ila siratil azizil hamid sannan kaga sai ya faɗi zuwa ga tafarkin mabuwayi alhamid godaddan da ko baka gode mai ba shi ya riga ya gode wa kansa da haka annabi Musa ya ce wa qala Musa in kuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna allaha ganiyun hamid an kuka kafarce ku duk wanda ke bayan ƙasa to shi Allah subhanahu wata'ala mawadaci ne sannan wanda yake godajjen da in ma baka gode mai ba shi ya riga ya gode ma ainihin wato kansa da haka zaka samu irin wannan uslubin cikin Qur'ani kusan guri guda goma sha bakwai Allah yana faɗa wa kansa yana cewa shi hamidun ne misali zai ce allazina yabkhaluna ويأمرون الناس بالبكل ويكتمون ما أتاهم الله من فضله ويتي ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد هو لقد كان لكم واتوا فيهم أسوة حسنة لمن كان يرضي الله واليوم الآخر لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرضي الله واليوم الآخر سيتي ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد haka Allah madaukakin sarki yake faɗa cewa haka za ka samu guri na ƙarshe Allah ya faɗa wa kansa mutanen da aka yi musu azawa sai ki wa ma na ƙamu minhu illa an minu billahi al-aziz ba komai yasa suka yi musu wannan azabar ba cikin su wayancan mutanen sun yi imani da Allah wanda yake mabuwayi sannan godajjen da ko ba wanda ya gode mai shi ya riga ya gama gode wa kansa zaka za mu samu da zarfu zamanin da makanin Allah kariya ke godewa wa huwa Allahu fi samawati wato Allah shine wanda yake Allah sama da ƙasa walahu alhamdu fil ula wal akhirah godiya ta tabbata ga Allah farko da farko da ainihin wato ƙarshe da haka ya faɗi kaga farko da ƙarshe sannan ya faɗi zaman da makan duniya da lahira Allah subhanahu wata'ala ya cancanta da abun godiya wa yakunu aidan bi ma'anar hamid zai kasance da ma'anan mai godiya da nafsihi ga kansa walil a'mali ta'a da kuma aikin ɗaya. wa samman nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama muhammadan wa ahmada sai ya kira annabi muhammad da ahmad da muhammad wa muhammadun bi ma'ana mahmudin muhammad daga cikin ma'anarsa ya tattaro wanda ya wato ake yaba masa wanda ake kuma gode masa shi yasa ka ga aiko a alkiyama annabi ya cancanci wannan sunan a lokacin da kowa zai ja baya abin da ya fi ƙarfin kowa amma annabi yana iya in an same shi zai ce ana laha ana laha ana laha wa kana qad waqas musu sunan sa ya aku fi zuburi a cikin littattafan farko daga ciki akwai Dawud wa Ahmad a cikin zabura ta annabi Dawuda tunda daga cikin ma'anar zubur littattafai wa Ahmad bi ma'ana akbaru man hamida mafi girman wanda ya gode ma Allah wa ajallu man humida sannan mafi girman wanda aka ba aka gode masa akan aikin alheri da wa qad ashara ila nahwi hadha Hassan bi qawlihi Hassan bin Sabi yayi nuni zuwa ga wannan cewa shaqqa lahu min ismihi li jallahu fadl arsh mahmud wa hadha muhammad kaga wa lahu Allah ya tsago ga annabi sallallahu alaihi wa min ismihi daga sunan Allah din lujillahu dan shi Allah ya girmama annabi Muhammad fazul arshi mahmud shi ma'abucin al'arshi shine mahmud wanda ake wa ake godewa wa haza muhammadu to daga shi Allah al-mahmud wanda ake yabo sannan Allah ya istiqaqin sunan annabi Muhammad shi kuma sai ya zamanto Muhammad wa min asma'ihi ta'ala daga cikin sunayen Allah akwai ar-raufur rahim wa huma bi ma'ana mutaqaribi ma'anarsa ma'ana ce mutaqari da haka ar-ra'uf wanda yake da rangwame ar-rahim wanda yake da jinkai wa sammahu fi kitabihi zalika. sannan Allah madaukakin sarki ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wannan ainihin wato sunan Allah madaukakin sarki ya kira manzon Allah cewa shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tantance wannan ainihin wato sunan ra'ufur rahim kaga zaka samu ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida وما جعلنا القبلة التي كنت عليها شيئا نبكي ان الله تبا مسني wannan alqiblar da kake kai ba illa lina'lama man yattabi'u ar-rasul mimman yanqalibu ala aqibayhi wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hada Allah sai yace wa ma kana Allah liyudi'a imanakum inna Allah bin-nasi la ra'ufur rahim kaga Allah ya kira cewa dangane da mutane shi mai rangwame ne sannan kuma mai jin kai ne sannan ya ce wa minan nasi man yashri nafsahu tiga amardatil lahi sannan ya ce wallahu ra'ufun bil ibadi Allah madaukakin sarki yana da rangwame dangane da ainihin wato bayi wani gurin sai ya ce ga bayi kaman yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhaddirukum Allahu nafsa wallahu ra'ufun bil ibadi yayin da zai faɗi cewa wallahu ra'ufun bil ibadi kaga yana da rangwame gawa ga bayi to sannan sai ya ce laqad taballahu على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم innahu bihim ra'ufur rahim kaga shi Allah dangane da su bayin mai jin kai mai kuma mai rangwame ne wata hamilu asqalakum ila baladin lam takunu balighi illa bi shiqqil anfus sai ce inna rabbakum la ra'ufur rahim Allah madaukakin sarki yana jin kanku yana tausiyawa muku aw ya akhudhukum ala takhawufin fa inna rabbakum la ra'ufur rahim sannan yace alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wal fulka tajri fil bahri bi amrihi wa yamsiku as-samaa an taqa 'ala al-ardi illa bi idni sai ce inna binnasi, bin nasi la ra'ufur rahim Allah subhanahu wa ta'ala dangane da abin da ya shafi mutane mai rangwame ne mai jin kai ne walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna allaha kaga ra'ufin rahim Allah mai rangwame ne mai jin kai ne huwa alladhi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum da adh mina ila an-nur wa inna allaha bikum لَرَؤُوفٌ رَّهِيمٌ sannan Allah maɗaukakin sarki yace wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim to tare da haka a guraren nan guda goma sha ɗaya da Allah ya kira kansa ra'ufu bil ibadi ra'ufin rahim to haka kuma yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma alittum harisun alaikum Allah sai ce bil mu'minina ra'ufur rahim dangane da masu imani shi ma manzon Allah haka yake da jin kai da rangwame da tausayi wa min asma'ihi ta'ala daga cikin sunayen Allah al-haqqul mubin wa ma'ana al-haqqu al-mawjud wanda yake samamme wal mutahaqqiq amruhu wanda al'amarin sa ke tabbatacce ne wa kadhalika al-mubin ay al-bayyin abin da yake bayyane amruhu al'amarinsa wa ilahiyyatuhu ilahiyar Allah cancantansa da bauta bana wa abana bi ma'ana wahidin an fahimta yi bana ya bayyana sannan wa abana sai ce da ma'anarsa ɗaya wa yakunu bi ma'anar mubinu li ibadihi wanda yake bayani ga bayinsa amra dinihim al'amarin addininsu wa ma'arihim da makomansu wa summiya an-nabiyyu bidhalika fi kitabihi haka Allah ya kira annabi a littafi cewa hatta ja'ahumul haqq har sai da gaskiya ya zo musu wa rasulun mubin da manzo wanda yake yin bayani wa qala yace wa qul ce musu inni ana an-nadhirul mubin ni mai gargadi ne kuma mai bayyana gargadin wa qala Allah yace qad ja'akumul haqqu min rabbikum gaskiya ya zo muku daga wajen ubangijinku wa qala faqad kadzabu bil haqqi lamma Allah yake sun karyata da gaskiya yinda gaskiya ya zo musu wa sawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahbi'un ila akati muhammadun wa qila alquran da haka da alqur'ani da annabi muhammad duka Allah ya kira su gaskiya ya ce kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasula haqqun kaga Allah haka ya nassanta cewa suka shaida cewa lallai manzon Allah gaskiya ne to haka yadda yace sun shaida manzon Allah gaskiya ne kuma suka ce ƙarya ne haka yace wa kadzaba bihi qaumuka wa huwa al-haqq mutanen ka sun ƙaryata Qur'ani kuma sun tabbatar da cewa Qur'anin gaskiya ne da haka yace qul lastu alaikum biwakil da haka al-Qur'an wa ma'ana huna diddul batil kishi yabanna wal mutahaqqaqu abinda aka tabbatar da sidquhu gaskiyarsa wa amruhu da al'amarinsa huwa bi ma'ana al'awwal ma'anarsa ta farko wal mubayyinu in an ci al mubayyinu shine al bayyinu amruhu wanda al'amarinsa yake bayyane wa risalatuhu da risalarsa aw al mubayyinu an Allah ta'ala ko wanda ke bayani daga wajen Allah duka haka abin yake al'amarin da annabi ya zo da shi na bayanin addini daga wajen Allah a bayyane yake sannan kuma al-mubayyinu anillahi wanda ke bayani a madadin Allah subhanahu wata'ala ne ma ba'athahu bihi kamar abinda Allah ya aiko shi da shi cewa litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim dan kai musu bayanin abinda aka ainihin wato saukan musu wannan yasa annabi ya dauki shekara 23 yana bayanin addinin Allah ta hanyoyi mabambanta yasa akwai renin hankali da renin wayo wani yazo ya ce maka wai annabi kawai ya dauko tsurar qur'ani ne kawai haka ido 60 ya bayar da shi yayi yayi gaba saboda in ka ce annabi ya taba bayani farko ka tambaye kanka yanzu wannan qur'anin da ke gaban mu ido 60 duk maganar da ke ciki maganan wayo maganan Allah ne in annabi ya taba magana ina maganarsa sa take shin tana cikin qur'anin ne ko tana wajen ƙur'ani? shi fa gashi yanzu yana bayani ana ɗauka gwargwadon kayan aikin da ake da shi a zamani wanda wannan bayanin da yake yi da za a rubuta ayat daban sannan a rubuta kalmomin da yake faɗa na bayani sai kaga shi ma an samu qur'anin ayoyinsa sannan an samu nashi bayanin daban an fahimta yi Tun an cire kalmomin da yake faɗa lokacin da yake bayanin ƙur'anin sana aka cire ayoyin da aka ja to ayoyin in haɗe shi gefe shi nashi bayanin mai sunansa eh sai sai suka ce a wai annabi shi shikenan kawai zuwa ya ba da tsohon ƙur'ani irin sittin ya tafi yanzu ba muna cikin watan shawwal ba Allah da ya tashi ce mana kai alhajju ashhurun ma'luma watannin aikin hajji sanannu ne sai ce man fara da fihin hajja wala rafasa wala fusuka, wala jidala fil hajji sai yace wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa taqun ya ulul albab sannan ka karanta qur'ani zaka samu ya ce maka sanannu ne to wani wata ne za a fara zuwa aikin hajji kaga wanda ke bin sunnar annabi ya yadda annabi ya yi bayanin watannin kaga mun san aikin hajji yana farawa daga zulhijja wannan shawwal haka ne sai me zulqada sai me sai zulhijja in kuma ka ce a'a ba haka bane shikenan sai ka zo sai ka faɗa mana watan nan wannan ya nuna maka abinda annabi ya bayani a cikin sunnarsa in an san shi to Allah ma yana sana da abin sananne ne a gurin Allah hmm. shi yasa yace alhajju ko ashhurun min ma'aluma in ba ka ba zo faɗa mana ina ina shawwal yake cikin qur'ani zo ka faɗa mana ina zulqa'da yake zo nuna mana ayar da ta ce wannan watan ma sunansa zulhijja sai za da na matsa wani sai ce wai Allah ya ce fa idan salafa al-ashhurul hurum idan watanni masu alfarma suka fita to masu alfarma da wani wata da wani wata kaga shi ma ba wanda zai bayani wani wata ne mai alfarma din in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ke yasa babu da'awa ta rena hankalin mutane kasan san ƙasan nan ana amfani da jahilcin mutane eh in ba haka ba malam wani yaushe zai zo ce maka wai qur'ani sura iyadda yadda da shi sannan a gama dan renin hankali kaga sun zo sun kwada kiran sallah wasu a masallacin su a gama kuma kaga an zo an daidaita sahu ana cewa a hada kafadu jama'a a shiga ayi iqama kuma wanda ya faɗa maka wannan sannan ya zo ya ce baka wai bai yadda da komai sai Qur'ani saboda ya rena ma hankali ya mayar da kai wawa dolo baka san abin da kake yi ba eh wa kabbiru takbira ya gano kabbara ce Allahu akbar ta ina ya hada ta sai dai ya dauko lafazin akbar ya dauko lafazin lafzul lalala sai ya hada sai ce ita ce Allahu akbar sannan an ce annabi ya riga shi hadawa ya ce bai yadda da na annabi ba amma shi yanzu ya kawo wa ya kawo nashi ya hada ya ce kuma a yadda da nashi wa a yadda da nashi hada kaga akwai renin wayo da renin hankali ainihin wato a ciki amma Allah yana nan yana ta tonawa mutane yana ta wa mutane a shi kaga yanzu hadisin Jabir dan Abdullahi dake cikin Muslim shi ya bada labarin aikin hajji, Annabi cewa ya zauna shekara tara bai aikin hajji ba sai da shekara ta goma sai manzo Allah ya sanar da cewa zai tafi aikin hajji ya ce to daga nan ne adadi na mutane suka taru wanda ɗan adam bai taɓa taruwa ba irin wannan kowa yana so ya zo ya ba annabi dan yi aikin hajji ya koya aikin hajji daga bakin Maza Allah to daga nan ne Jabir dan Abdullahi fa yake ba da labari tun daga fitowar annabi Madina a so Zulhulaifa a ɗauki miƙati a shigo garin Makka aikin hajjin shi kansa ya kasu gida uku akwai tamattu'i akwai ifradi akwai kirani ko kuwa duk waye zai wannan bayanin na aikin haji? manzan Allah ne eh fa idza afattum min arafatin in kuka gangaro daga arfa, fadkurullah inda al-mash'ar al-harami waye zai faɗa maka ga inda ake cewa arfa me ake a arfan in an ji ina ne mash'aril harami duk waye zai bayanin wannan kaga duk annaba ne zai bayanin wannan shi yasa yana cikin abin da ba za su iya baka amsa ba kai qur'ani sai ce maka wal yatawafu bil baitil atiq in an je kawai a yi to tsawafin guda nawa za a yi eh? sannan ta dama za a fara ku hagu sannan Allah da ya ambaci safa da marwa cewa kawai inna safa wal marwata min sha'airillahi faman hajja albayta aw mara fala junaha alayhi an yatawafa kaga babu laifi mutum yi tsawafi? ko fiya za a yi tsawafi ga safa ga safa da marwa ya za a yi tawafu guda nawa za a yi kaga wanda ke bin annabi ya san cewa zai faro tawafi daga safa ya karewa marwa sannan in ka je gurin da ka ga alamar wuta an saka a gurin me dalilin saka wutar ko haka kawai aka saka ta ba dalili yasa in kala katan nan ba karamin rena mutane wayo suka yi ba a kasar nan wallahi malam to yanzu ma na ga wani ya fito da cewa wai yanzu ba ma karatun qur'anin a ka'idar Laraci, ba fa wai duk abin da ke cikin ƙur'ani shi an karanta kun gane duk abin da ke ciki shi an karanta yanzu alhamdulillahi rabbi al'alamina ai a ƙa'idar karatu ai muna da nunul kamariya da lamul kamariya da lamun shamsiya ko ita lamul kamariya ba ana bayyana ta ba ai eh, lamun shamsiya ba ai to ba ga wasu a ƙa'idar nasa karatun qur'ani yanzu da lamul kamariya da lamun shamsiya duk bayyana su ake <laughs> wallahi tallahi malam eh? Ka kaga kenan maganan Allah ya saukar da Qur'ani da Larabci to ka'idan Larabcin ma ba za a bi ta ba su fa Laraba ga yadda suke karanta idan lamul qamariya ne da lamul shamsiya ga yadda suke to wani wanda ba Larabi ba ya zo ya ce ba haka za a yi ba shi da abin da ya gani sai ya karanta shi yasa abin da balarabi ya dauke shi yana da nauyi ko kai ba ka jin yana da nauyi to ka'idar balarabe za a yi an fahimta yi eh, an fahimta yi to shine sai ta yace litubayyana bayyana nasi wa min asma'ihi ta'ala daga cikin sunayen Allah akwai an wa ma'anahu dhun-nuri ay khaliquhu wanda ya halitta hasken ay munawwirus samawati wal-ardi wanda ke haskaka samai da kasai bil anwari da hasafi ba Allah ya faɗa mana cewa Allahu nurus samawati wal-ardi ba Allah shine hasken sammai da ƙasai da haka ma'anarsa shine wanda ya halitti hasken da ke cikin sama da ƙasa sannan wa manawwar qulubul mu'minina shi yake haskaka zukatan mu'mini bil da shawasan ma nuran ya kira manzon Allah yake masa haske fa qala yace qad ja'akum min Allah nur haski ya zo muku daga wajen wa daga wajen Allah wa kitabun mubin kuma littafi mabayyani Ƙila aka ce Muhammadun wa ila alquran wasu ka ce a'a nurun ɗin alqur'ani ne amma dai zance na gaskiya tunda kalmar nuru a qur'ani tana komawa zuwa ga ma'anan guda kusan goma a ƙur'ani. Allah ta'ala ya faɗa mana cewa huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an Allah shi ya sanya rana hasken ta na da zafi sai ce wal qamara bi nuran kaga nan Allah ya kira wata sai ce masa ne sai ce masa ainihin wato haske to tunda an kawo atafi wanda yake nuni akan mugayara Allah ya ce ja a kun min Allahi nuru, kaga wani irin haske ya zo muku daga wajen Allah sai ce wa kitabun mubin to al'asali shine a ɗauka haske daga wajen Allah shine mannan Allah wa kitabun shi ne al’ur'ani. to sai dai kawai jahilcin da wasu suke yi yayin da ake maganan haske ya kamata su fahimci isti'ara ce an gane shi yasa idan manzan Allah yana gida a zaune a gidan kasancewar annabi haske ne yana buƙatar sai an kunna fitila kafin a ga haske ko ba kunna fitila to wani irin haske ne kamar yadda Allah ya kira alqur'ani ya ce masa haske kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi rabbihim ila siratil azizil hamid aga fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattabu'un nura allazi unzila ma'ahu suka ba hasken da aka saukar tare da shi lalla gidajenmu waye a cikin mu nan a gidan shi babu qur'ani irin sittin akwai ko babu duk wanda aka ce an waye gari a cikin mu nan yana musulmi qur'ani dai wannan irin sittin a ce babu shi a gidanka ai ka san lalacewa ta same ka ko eh sama da Allah tare da akwai qur'ani kowa a cikin mu ko a nan masallacin ƙur'ani izo sittin guda nawa ne ba ga sanan ba to kasancewar Allah ya kira littafin ya ce masa fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura allazi unzila ma'ahu lalla muna kunna fitila a masallaci kuma ma kunna <laughs> wato yanzu man ya kare jikin masallaci zai to me ma'anan Allah ya kira Qur'ani ce nur amma kuma yana da buƙatar inda ake zaune in duhu ne dole sai an kunna fitila kafin a ga haske ina fata an fahimta sai ya kamata mutane su gane me Allah yake nufi da haske isti'ara akai an fahimta ai da ka ana nufin haske ta fuskar shiryar da mutane ba haske irin wannan gau ba domin hasken da annabi ya zo da shi na shiriya shi yanzu fitila na daukewa dole za a koma do shi kuma wannan hasken na shiriya ba abin da zai faru a ce an waye gari wai littafin Allah babu shi babu karantawa annabi shine shine bambanci to sai wasu suka dauka cewa an an ce nur din dole ya zama wannan haske gawo. da ake wa da ake ainihin wato magana ba shi ake nufi ba an fahimta ai da haka summi bidarika an kira da wannan lillahi amrihi saboda bayyanan al'amarin su a'a a wa qala fi sai ce wa sirajan munira da kuma fitila mai haskakawa ji satin da ya wuce mun faɗa mun ce Allah ya kira rana cewa wato waje waja'alna siradin mun sanya rana haske ne wa haja kaga wanda ita haskenta yana da zafin da yake bugawa sannan ya kira wata ya ce masa nuran shi hasken da bai da zafi sai muka ce Allah sai ya ɗauko ɓangaren hasken rana da hasken wata sai ya haɗawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan nabi ina arsalna ka shahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira kaga sirajan munira annabi fitila ne sannan mai haskakawa saboda hasken da annabi yake barwa ba irin na rana bane wanda yake bugawa mai zafi sannan hasken da annabi yake barwa ba irin na wata bane ta yadda in an fito za ka gan shi da rauni can in an kai ya kai badaru sha biyar ya haskaka duniya in ya sake tafiya ya rauni ba haka hasken manzan Allah yake ba sallallahu alaihi wasallama miye bi zalika an kira da wannan ne da wuduhi amrihi saboda fitowar al'amarin sa fili wa bayanin nubuwatihi da bayanin annabtasa wa tanwiru qulubil mu'minina da haskaka zukatan masu imani wal arifina da waɗanda suka san Allah bima a bihi da abin da annabi ya zo da shi daga gurin Allah wa min asma'ihi ta'ala ash-shahid wa ma'anahu al-alim ash-shahid ma'anarsa shine masanin da babu wani abu da za a yi wanda bai sani ba yasa kaga annabi Isa ya faɗa yake cewa wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihi ina iya ba da shaida akan su lokacin da nake ciki dan na san abin da ke faruwa amma falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahi lokacin da ka ɗauke ni ka tafi da ni sama ka kace kiyaye abin da suke domin kai ba wani abu wanda za a yi baka san me ake a gurin ba yasa ce in ka yi musu azaba bayan ka ne in kuma ka yafe musu <laughs> to ai dama eh, mai abu da abu ne sai yadda ya da shi ne sai yake cewa wakila aka ce ashahidu shahidu ala ibadihi yawm al wanda zai ba da shaida akan bayi gobe al Wasan wa shahidan wa shahidan Allah ya kira shi shahid da kuma Shahi, duka Allah ya kira annabi fa kaifa idza jama'ana li yawmin la riba fihi kaga eh yawmin ranar da zamu tara su an fahimta yi da kuma inda Allah madaukakin sarki yake cewa waji ina bika ala haula shahida zamu zo da kai akan wayannan al'umma taka kana mai ba da shaida akan su idan ka sai kaga Allah madaukakin sarki can ya faɗa da ya ce wa kadhalika akhdhu rabbika haka rukun ubangiji yake idan akhadha alqura wa hiya zalima sai ce aka dahu alimun shadid sai ce inna fi dhalika la'ayatan liman khafa adhab al-akhirah dhalika yawmun majmu'un lahu nas wa dhalika yawmun mashhur rana ce da za a tattaro mutane rana ce da za a zo a ba da shaida a kansu naka Allah ya hada guda biyun yayin rantsuwa yayin rantsi da wa shahidin wa mashhud da wanda zai ba da shaidar da wanda za a ba da shaidar a kan shi duka Allah sai da ya rantsuwa da su to shi manzon Allah shahidan ne sannan kuma shahidan ne shi yasa kaga can Allah yake wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata shuhada a 'alan nasi wa yakunu ar-rasulu 'alaykum shahida ku ku ba da shaida akan mutane ko kuma manzon Allah ya zo ya ba da shaida ainihin wato akan ku faqala Allah sai ya ce inna arsalnaka shahidan lalle mun aiko ka kada mai shaida wa qala yace yakunu rasulu alaikum shahida bi wa huwa bi ma'ana al-awwal annabi zamanto zai ba da shaida akan ku shi yasa kaga kowace al'umma kamar yadda ya zo cikin kitabun tafsir a Bukhari in an zo gaban Allah, Allah zai tambayi annabinta ka isar da sakon Allah kuwa zai ce eh, ya isa. Za a dawo kan al'ummar da annabin ya ce ya isar da sakon Allah. za a ce musu ko kun taɓa ganin mai wa'azi wala malam saboda gaddamar da ɗan adam yake da shi wala haka mutane a gaban Allah za su ce ma a tana min nazili wala mu ko labarin mai wa'azi mai mujma dan adam da kake gani da shi yasa za a kai matakin da gobe alkiyama ma hatta ba sun san ce na magana tunda ai ba wayo mana hashuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina asharaku ayna shurakaakum alladhina kuntum taz'umun in an ce ina abokan tarayyar da kuka haɗa su da Allah kuka gwama su kuka bauta musu Allah yake sun malamta kun fitinatuhum illa an qalu sannan za su faɗa za su ce wallahi rabbina ma kunna mushriki a gaban Allah za su ce sun rantsi da Allah su ba su shirka ba Allah yake undur kaifa kadabu ala anfusihim wa dalla anhum ma kanu yafkanu ka kalli yadda suke ƙaryata kansu da kansu eh, yadda suke wa kansu ƙarya a gaban Allah da sai a dawo kan annabin a ce kai waye shi da ka isar da sakon Allah sai ce al'ummar annabi ita ce shi da ya isar da sakon Allah Shi shine li shi shuhada a alin nasi idan al'ummar annabi ta ba da shaida a gaban Allah cewa annabu Nuhu ya isar da saƙon Allah, dala nan duk cikinmu ba za mu iya ba da shaida a gaban Allah ba cewa annabu Nuhu ya isar da saƙon Allah? Eh? da gwagwarmayar da aka yi ya ɗauki ba daɗi mutum ya ci ƙayar rabbi inni da auta ƙomi lailan Allah na kira mutanen nan dare da rana falon ya zidhum du'a'i da yadda ta ka ai yanzu kowa yana jin da za a tsaye da kai gaban Allah a tambaye ka annabi Nuhu ya isar da saƙon Allah za ba da shaida ɗaya ta eh tabbas ya isar da saƙon Allah kaga wata kunun shuhada a alannasi ku ku ba da shaida akan annabin da al'umma shi lokacin da su za su yi musu cewa ba su isar da saƙon ba su ga kowa ba to in al'umma ta ba da shaida akan wani da al'ummarsa wa yakunu ar-rasulu alaikum shahida shi kuma manzon Allah sai ya ba da shaida akan al'ummarsa da wannan ne malamai suke cewa ta sahabatu kulluhum udul saboda kowa ya sani ko a kotun duniya wanda zai ba da shaida alƙali ya karɓa adadi ne haka ne wanda kuma zai ba da shaida a kotun Allah Allah ya karba fa kaga sai adali ko to daga cikin sharti na adala a ce wanda zai zama adali dole ya zama ma'asumi baya kuskure Allah sai ya ce kaga idan eh suka ba da shaida a gaban Allah ita al'ummar annabi to yanzu waye zai ba da shaida akan da ita kuma Allah ya karba shine shi annabi zai ba da shaida akan al'ummar shi wa yakuna rasulu alaikum shahida to yanzu shi kuma annabi waye zai masa shaida shi kuma Allah ya karba a ai lamari ya girmama Allah da kansa eh Allah da kansa yake wakafa billahi shahida shi Allah ya isa ya zama wa manzon Allah shaida akan kuma shaidar da shi zai ba ba magana ta ƙara ƙare ba shi yasa ya tambaya ce kulka ce musu ayyu shay'in akbaru shahada wani abu ne yafi girman shaida a duniya in sun yi shiru ba su da amsa sai ce qulillahu shine Allah da haka shahidun baini wa bainakum shi ke shaida tsakani na da ku shi yasa kaga da suka ce annabi ba manzo ba ne bane wa yaqulul ladina kafaru lasta mursala Allah sai ce kulkafa billahi shahidan baini wa bainaku' Allah ya isa ya zama shaida tsakanina da wa da ku don suka ba da shaida annabi ya ba da shaida shi annabi ya fi karfin wai wani ne zo zai ba da shaida a shi Allah ya karba Allah sai ya faɗa cewa kafa billahi shahida sai sa ga da ya kira Abdullahi dan Mas'ud yace ikra alayya alquran karanta min qur'ani in saurara ya ce ya rasulallah aqra'u alaika wa alaika unzil na karanta maka ƙur'ani bayan kai aka saukar wa da ƙur'anin nan sai manzo Allah ya ce masa inni uhibbu an asma'ahu min gari yace ina so in karan in bi ƙur'anin daga wani na ne yace sai na dinga karantowa har sai da zo ayat da Allah ya ce fa kaifa idza ina min kulli ummatin bi shahidin ya halinka da jama'an muka zo kowace al'umma da wanda zai bada shaida a kanta waje ina bika ala ha'ula shahida kai kuma muka zo da kai zaka ba da shaida akan al'umma da kake tsammanin abin zai zama tunda in kowa ya gama ba da shaida su sun ba shaida ko shi ya bada shaida a kansu to shi kuma yanzu inda za a nemi shaida ya za a yi waye zai shaida shi sa ana zuwa ayan kaga Allah sai ce yawma idin yawaddu alladhina kafaru wa asaw rasul law tusawa bihim al-ardu wa la yaktumuna Allah hadisa ana zuwa ayan kawai sai annabi ya ce Abdullah dan Mas'ud ya ce hasbuka al'ana tsaya haka ya isa yace ina wai ga fa idza ainahu tazrifani sai naga idan manzon Allah ya cika da hawaye eh shi yasa lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lamari ne babba eh ka koga ka ba a ce ana neman shaida Allah ya ce da kansa shine shaidarka ai ga magana ta kare ne wakafa billahi shahida Allah ya isa ya zama mai shaida to kaga wa min asma'ihi daga cikin sunayen ta Allah al-karim wa ma'anahu al-kafirul khair mai yawan alheri wa qila al-mufdilu mai yin falala wa qila al-afu mai yin afuwa وقيل العلي مدوك وفي الحديث الموي في أسمائه تعالى الأكرم وسماه تعالى الله يكراشي كريما بقوله إنه لقول رسول كريم قيل محمد وقيل جبريل تقوم علي يعني أي بامي موسو تياما لن الله كريميني هو يبامي موسو وملائكة جبريل رسول كريم نشيما من الله رسول كريم إما النبي موسى ya cancanci Allah ya faɗa cewa waje waja'ahum rasulun kare kai ka san duka siffan da take lazima ga annabi Musa ta kirki to annabi ya cancanci sama da wannan siffa ko ba gaskiya ba to kaga Jibrilu Karim manzon Allah ma Karim ne kamar yadda mala'ika Jibrilu yake aminin sama shi kuma annabi yake wa aminin ƙasa an fahimta yi sai ya ce wa ƙala manzan Allah ya faɗi cewa ana akaramu wani da Adam ni ne mafi karancin ‘ya'yan annaba Adam. Wa ma'ana lismi ma'anan sunan sahihun ya inganta fi haƙƙihi sallallahu alaihi wa sallama a haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To ana nuna min cewa lokaci ya yi Allah ya ƙara mana san annaba na gaskiya. Wasu abubuwa suna faruwa a ƙasar nan. Wanda sai kai ta mamaki. na ga wasu ababe a yan kwanakin nan wanda suke bibiyan social media wanda suke da alaka da zagin annabi sallallahu alaihi wasallam wala wasu maganganun ba zan iya hikaito su ba saboda akwai abin da in ya shafi annabi wani ya faɗi wata magana baka a kansa to kai cikin abin da za ka yi kakka taimaka man hatta wajen yin shiyarin wanda bai ji bai yanzu a zamanin annabi ai mun san cewa an tawa manzon Allah izgili da ba'a da faɗan baƙaƙin maganganu da waye da waye amma shin dan Allah a cikin zagin da aka dinga wa annabi da wanne da wanne Qur'ani ya hikaito dan a ci gaba da maimaitawa ka koma cikin hadisai za ka samu hatta irin kalmomin da aka dinga faɗawa annabi na musgunawa da cin mutunci tasa'in cikin ɗari ba a ruwaito waɗannan kalmomin ba don a ci gaba da maimaita su a haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallama ɗazu wani daga cikin ƴan uwa ya turo mu na ga wani wanda ba musulmi ba har mutum biyu wannan ya faɗi maganganun da ya ga dama akan annabi ni ba zan iya maimaita su kan ba zan iya zuwa gurin karatu ma ma saboda munin kalmomin in maimaita su wani kuma ya ɗaga ƙur'ani ya tsitsine wa ƙwar'ani albarka ya ce Allah ya tsine mu ƙwar'ani Allah ya mu qur'ani kaza Allah ya mu qur'ani kaza Allah ya tsine wa addinin musulunci wala malam ina kallon irin waɗannan abubuwan a ƙasar da take akwai gwamnatin da ta ce za tana kula da addinai eh? sai na ga kai kawai cewa in ka ga mun zauna lafiya a ƙasar nan sai dai mu zauna lafiya rantse muku da Allah irin abin da ke yawo kwanan nan a daga ƙur'ani, a zazzagi littafin Allah a tsine wa ƙur'anin albarka a kira sunan annabi a cewa manzan Allah kaza a cewa annabi kaza wallahi wannan kadai ya isa duk irin matakin da za a ɗauka don ƙasar nan ta zauna lafiya Allah ya da shi daga gurin Allah subhanahu wata'ala zagi sai sa nan kasar sai kuna yi wa mutane uzuri yasa nake faɗa daga cikin abin da mutanen mu za su ta taka tsantsan da shi shiga rigar siyasa da sunan addini kun gane yanzu ba sunan ajamu ba naira goma ba ana sa naira goma da hausa ba ba fa larabci ba ne ba ajamu ne hausa ne sai aka rubuta shi da siga tawa ta larabci akwai ba akwai naira ishirin ba a jiki ba akwai naira hamsin ba eh to yanzu ku duba ku gani ƙasar da Allah ya jarrabe ku da kuna zama da wasu mutane wannan abin kaɗai ba su yadda su gani a jikin kuɗi ba saboda suna ganin wannan abin yana da alaƙa da addini yanzu kun manta rigimar da aka zo ana yi a ƙasar nan akan badan da ke jikin Najeriya ami kawai da aka rubuta nasrun minallahi hmm. eh me ma'anar nasrun minallahi ba taimako nasara daga wajen wa ba kuma ta rigimar da aka ce a nan kasar da cewa wannan nasarun minan lahadin kaɗai sai an yi mai, sai an cire su sai sa duk wanda ya zargi wasu a baya lokacin shi yana karantar da addini bai shiga sistem ɗin ba wallahi sai ya shiga system ɗin zai gane a shi wannan suka gabace shi ya kamata a ciya musu uzuri a ba ƙasar da za a ga naira goma a jikin kuɗi an rubuta da ajami ya zama bala'i ƙasar da za a zo a rubuta a jikin bajan najeriyan ami a rubuta nasrun minallah ya zama tashin hankali wannan ƙasar ce kake ganin cewa yin fitowa kai ce za ka yi addini ko ka taimaki addini abin yana da sauƙi eh babu bane wanda yake da sauƙi amma dai su hukumomi muna faɗa musu su ji da kyau wallahi abin da ya shafi haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba abu bane da zai zamanto mu ɗaukan wa kanmu uzuri na ƙarya kowane lokaci yanzu mun karanto a nan cikin muwadda a kitabul jihadi da aka gama yaƙin uhudu za a koma gida annabi ya minke ya ce bai ga sa'ad bin rabi al-ansari ba waye zai zo mai da labarin shi wani mutum ya minke ya ce ana ya rasulullahi ni mutumin fa zahabar rajulu ya tsofu bainar alƙatala ya ji yana yawo tsakanin gawawakin da aka kashe ya ji ya dawo ya ji ya dawo sa'ad bin rabi al-ansari bai riga ya mutu ba lokacin da ya ga mutumin yana ta kai komo ya kai ya komo sai ya dago kansa kawai ya ce masa masha anu kana kana ta zuwa ka je kira wani kake nema ni yana juyowa sai ya ga shi ne sai ya ce masa ba asani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li Ati: bi Kabarika. manzan Allah ne ya aiko ni in je masa da labarinka sai ya ce in ka ji ka karanta wa annaba gaisuwa ka ce ina gaire in soci ni da harbi a nan inda ka gani waje sama da goma sha ɗaya an zartar da kuma kai na san ka kai mutumin madina ne ya ce wa aka bir ƙaumaka in ka je duk wani ansari mutumin madina ka faɗa wa annahu hula uzura lafin inda Allah yawm mal kiyama wala ba wani a cikin ku da zai kawo uzuri gobe alkiyama in aka kashe annabi cikin ku wani yana da rai yace wallahi sharaɗi, idan rigima ta taso wa annabi duk ku fara mutuwa kafin abin ya kai kan annabi yace amma wallahi in wani a cikin ku annabi ya rasu ya bar shi da rai wallahi ba wanda yake da uzuri a gaban Allah cikin to da kare mutuncin manzan Allah yanzu yau ku duba ku gani abin da ya faru a Abuja wasu daga cikin manyan ƙasar nan da aka ta jam'iyya jam'iyyar ana mata zagon ƙasa ana zagin annabi eh lalla yadda suka yi wannan taron a Abuja da sunan za su ɗauki mataki da zanga-zanga da waye kun taɓa ganin waɗannan manyan an taɓa annabi sun fito suna irin wannan kun taɓa gani suna da uzuri neman makansu haƙƙi in ya shafi wani abu na ƙasa amma duk abin da zai taɓa mutuncin annabi ko rubutu a shafukansu don makar a gane cewa suna da alaƙa da shi ba za su iya yi ba wannan fa ne zaman da muke a ƙasar nan muna al'umman musulmi to mu kiran da za mu zuwa ga shugabanni a tsarewa mutane addinin su wannan shine wajibi na farko saboda haka inda Allah ya gama da mutane ba dai rayuwar za a ƙare ba kuma mulkin zai yi ne zai kare zai za a kare yasa bahaushe ya ce talaka mai ganin iyakar sarki eh yanzu ba yin wata gwamnati ta wuce ba shekara hudu takwas rashin hakuri ne ke cin mutane wayannan ɗin mata za ku yadda suka hau a gaban ku a gaban ku za su sauka ko ba haka bane eh da haka wajibi ne da shugabanni irin wannan abin na a zagi Allah ƙarara, a zagi manzan Allah ƙarara, a zagi ƙur'ani ƙarara, sannan kuma su ce wai suna so ƙasa ta zauna lafiya ba abin da Allah zai Allah ya barta ta ci gaba da tafiya haka. A to sai da in ba Allah da aka sani ba ne ko ba a san waye Allah ba. Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace ya sa mu gama da duniyar nan lafiya. Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu. Saboda in kana iya magana akwai matakin da za a kai mafi ƙarancin abin da za ka yi. to ko magana kai ka kubuta a gaban Allah amma wallahi malam a ce wani ya hau social media ya durawa addinin musulunci zagi ya durawa Allah zagi ya durawa manzon Allah zagi ya durawa Qur'ani zagi sannan a ce an kai matakin da ko magana ba za ka iya yi ba ba ka iya cewa komai kuma kana da damar maganan ma kai sannan kuma kana ganin aje gaban Allah kuma kana ganin a haka ba abinda Allah zai wallahi bai yi wa Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ya sa mu gama da wannan duniya lafiya a zan rufe da abu guda biyu dan farko akwai ɗaya daga cikin ƴan uwa da muke tare da shi a wannan guri malam Shu'aibu da ga cewa yau ba a ganshi ba a gurin karatu akwai ɗaya daga cikin ƴaƴansa gaskiya mai suna Aliyu yaron nan ba a ganshi ba kusan ya bata so da Allah mu taimaki dan uwa malam Shu'aibu da addu'a wannan yaron Allah subhanahu wata'ala ya bayyana shi daga makaranta ne ko shikenan eh, an muna roƙon Allah da sunayensa masu tsarki da sifofinsa maɗaukaka abinda bahaushe ke to Allah ya tsananta rabo Allah dan wani lokaci ɓatan yaro ya fi tashin hankali sama da mutuwarsa in mutuwa yaro yayi sai kai haƙuri, wanda ya baka shi yi mai shi ya tarba sai ka haƙura. amma an ce maka ɓata yi, to kullum fa haka koma zuwa ga Allah sare kake in ba haka ma annabi yaqub ai da da annabi yusuf aka ci ya ɓata? da ya kamata yi mai ya haƙura aka ga har sai da ya kai kukan cewa inna ma ashku basi wa huzni ilallahi Allah wa a'lamu min Allah ma wanda albasu bakin ciki wanda ya kai makura wajen tsanani da shiga tashin hankali tunda kun ga batan din nan ya janyo garin kuka har sai da idanun annabi yaƙub ya samu matsala to da kullun sare ake kullun sare ake kuma mun san waɗanda galibi suke mana wannan illar ta sa satan mutane a ainihin wato yankunan nan namu Allah madaukakin sarki ya bayyana shi sannan sai magana ta ƙarshe akwai Alhaji Muhammadu Inuwa mai Ingila zai aurar da ‘ya'yan shi nan Asabar ɗannan mai zuwa a Asabar ne ko? Asabar ne ko? ba wannan asabar din ba ta ta sama to an tunatar da ni ta sama shi dai alhaji yana fama da jiki muna roƙon Allah ta'ala ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya abin da ya jarrabe shi da shi ne rashin lafiya Allah ya sa kafara ne Allah ya daga darajarsa da ita muna roƙon Allah subhanahu wata'ala wannan aure Allah ya sanya albarka to tunda ta sama ne in mun zo insha Allah za mu ƙara tunatarwa eh Allah ya sanya wannan aure albarka da za a yi وبهذا القدر كفاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته